zan ansa kaɗan daga cikin tambayoyi a cikin sannan gaba cikin jawabin da zan rufe da shi mai tambaya ta farko yana magana kan zakata kasuwanci cikin abin da ka saya ne ko wanda za ka sayar ana maka magana abin da ta yake hannunka lokacin baka riga ka sayar ba to za ka kimanta shi wanda kan ka sayar ba kuɗin sa nan sai ka haɗa da kuɗin da ke hannunka da abin da yake ajiye baka riga ka sayar ba kana nufin sayarwa sai ka kimanta nawa ne kuɗin sa inda za ka sayar da shi sai ka haɗa da kuɗin hannunka sai ka fitar da shi ne bayanin da muka yi tun a ciki ina fatan ka fahimta wanda ya ce shi mai karban albashi wanda jumlarsa ya fi nisabi a ƙarshen shekara zai fitar da wani wata matsala ke wata a wannan zamanin aka kawo ta irin su yusuf al-qardawi sun kawo ta cewa mutum zai fitar da zakka daga cikin sallar ibinsa wanda kuskure ne dan shi ya gina wannan matsala ne a kan cewa zakka ba sai ta shekara ba da ka samu kuɗin zaka fitar ya yi kokarin zaƙifantar da hadisin da yake nuna ba a fitar da zakkar kuɗi har sai sun shekara to kaga in ka bari bantar da hadisin ma'ana da kasar kuɗi za ka fitar musu kenan da mutum ya kai kasu da zai fitar masa zakka wanda wannan kuskure ne hadisi ne inganta ce malaman hadisi sun ce amma kila abin da ya sa samu kansa a wannan halin shi ba malamin hadisi ba ne ba to ka kuwa ibn hajar ya faɗa tun da cewa man takallama fi ghairi a akabil ajaib duk wanda ya kuskure ya tsoma baki cikin abin da ba fannin sa bane ba ba abin da ya kware bane akan to sai ya kawo abu mamaki dan sai ibanta da wannan hadisin abun mamaki ne da shi Shafi Yusuf al da haka babu wani zakka cikin dukiya ta albashi da mutum ke karba a wata wata har sai in mutum ya ajiye ne sun kai sabi kuma sabon ya shekara sannan ya fitar zakka wannan ita ce ka'ida misalin zakka yana iya fitowa daga azurfa kuma za a iya amfani da shi domin talakawa masu yawa su amfana nisabin zakka yana iya fitowa daga azurfa wannan tambayar da fito sosai ba idan bai ita nan sai ƙara mana bayani in fahimta ne ban fahimta ta ba wai da mutum ya azumin kwana uku a wannan watan za a ba shi ladan shekara 700 kariya ne duk hadisin duniya da ka taba gani wanda yake nuna yin azumi cikin watan rajab kadai hadisi ne yi ko ma mawdu'i na ƙarya duk hadisai da ka gani wanda suke nuna fallan azumin watan rajab hadisai ne mawdu'ai ba su da asali cikin addini dukkan sunniyoyi ne irin masu durusun nasu yi na su kawo wa a da aka yi isra'i da miraji da manzan Allah ya ga wani katon tafki kogi fari kalfarin har ya bi na kankara ga zaki kaman zuma ya tambaya ya ce wannan kogin fa aka ce ga wanda ya azumin yini ɗaya cikin rajab hadisi ne mawdu'i ne kariya amma za ka ga malamai suna ta karantowa mutane shi ana sa mutane tsofaffi suna ta azumi a wannan watan ko bai da asali da hadisan da suke nuna yin azumi a cikin lalatin na sulmi sha'ban malam ba zan karanta tambayar kowa wata baki kai tsaye tana gama da kudi wanda wanda ke fahimta ba to in gama wannan tukuna ma da rikici. da hadisan da suke nuna lailatul nisfi min sha'ban wato daren tsakiyar watan sha'ban shi ma ayi alka ayi kiyamar lailatul sa da hadisai ne ai ba su da asali wanda yake san karin bayani a cikin su ya duba uh, littafin ada'u ma wajab fi bayani wada'il wadda'in fi rajab wani babban malami a karni na takwas ya wallafa shi ma'ana wajen shekara ɗari bakwai da wani abu baya aka wallafa littafin saboda ba wanda suke damuwa da wannan watan wajen ibadoji irin yan shi'a Sunan ke yake suke maganin su a cikin wannan wata wani nan wani ake sa azumi su ta tsoho ya ya sa tsoho fita su ta yin azumi kuma ga'ida cikin addinin musulunci shi tsoho an ma yafe masa azumin gari duka to dan me za zo a kara masa extra wata guda bayan an yafe masa gari duka kaga ya tukaro da shari'a ya tukaro da hankali dan haka babu wani azumi da ake cikin watan rajab abin da kake cikin watan rajab shine wanda zaka yi a cikin sauran watanni ma'ana azumi guda uku a kowane wata azumin litinin da azumin a kowane mako litinin da alhamis a kowane mako ba wai kawai ka yi ta yin azumi kullum kullum ba ba a keɓantar rajab da azumi ba a keɓantar da wata sallah duk wanda ya keɓanci rajab da wani azumi to ya tabbatar ya yi bida haka wanda ya keɓanci shi da wata sallah ita ma ya tabbatar ya yi bida wannan shine abin da sunna ta koyar yawa menene tambayar ta ka eh ba lalle bane ba dama sai gold tunda su biyan kowanne asali ne mai kasa wanda yake yubna alaihi ko yukasu alaihi azurfa da dinari sai sa malamai dan suke cewa nisabin zakar kuɗi dinari ashirin ko kuma dirhami ɗari biyu sai dai ko shakka babu nasri karra ya yi bayanin dirhami ɗari biyu ne tunda wukiya aka yi magana ina fata an fahimta

ita ɗari biyu ɗin dirham yi ɗari biyu ah. mm, zai ɗauki adadin da shi ne fi yawa lokacin da duk mutum zai bayar da zakka ya kasance yan an kimanta da zinari zai zama kaza an kimanta da azurfa zai zama kaza sai kimanta da adadin da shi yafi yawa don tabbatar da misali abinda nake so in yi magana akan ababai ne guda uku kuma waɗannan ababai guda uku duk sun shafe mu a nan cikin garin maiduguri a zuwan da na kwanaki na kwana ɗaya na ce da ku a yanzu a cikin garuruka na arewacin najeriya kila kano ce kadai za ta ɗara maiduguri zurutun samari maza da mata masu gishin addini matasa maza da mata masu gishin addini kuma ina jin maiduguri kuma za ta ta dan dara kano ta fuskar kusan a nan wurin galibi duk mutum goma da za ka gani akan titi kila bakwai a halin suna ne ko ba ka ba an sami nasara mai tarin yawa wannan zai nuna maka wannan idan ka ga yadda matasa dinnan maza da mata suke halartar wuraren karatu suke halartar wuraren kiyamun laila lokacin ramadan suke halartar waɗansu ayyuka na alkhairi wannan alkhairin an same shi mai tarin yawa a nan gari abu ne da ya kamata a yi wa Allah godiya a kai kuma abu ne da ya kamata a amfana da wannan domin an taru mai rage aiki to lokacin da aka taru kuma aka fahimci gaskiya dan aka gane lalle suna ce bi ba bid'a ba kuma aka gane lalle farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai kai mutum gaci to kuma daidai lokacin sai ya kasance matsaloli suna ta faɗowa yau ka jircin matsala yau ka jircin matsala irin matsalar da idan mutum yana kallon gama wani lokacin sai ta kashe masa gwiwa ya ga cewa bai kamata ma ya zo ya samu kansa cikin wannan matsalar ba wannan tsakani da Allah shi ne babban abin da ke cikin zuciyata kuma wannan kisa na dauke wajen wata kaza ban zo ba saboda kawai sai na ji ba ni da sha'awa in zo in samu kaina cikin matsala domin in bid'a ce ta yi yawa dan in zo in yi rikici da bid'a dan in kokarin tabbatar da sunna wannan shi da kaso amma in zo yana ta rigima kullum tsakanin ahlus sunna da ahlus sunna kana musu sunu ko kace sai kaza ko kace kaza wannan ai ba ta lokaci ne ba ta lokaci ne kwata kwata abu ne mai dakushe himmar mutum abu ne mai sa gaba ɗaya jikin kai mutu abu ne mai sa gaba ɗaya zuciyar ka ji cewa ba ka da sha'awar ka zo ka samu kanka cikin rudani makamta wadannan to abubuwan da duk kuke ta tattaunawa kai ko kuke ta tambaya kai tun da na zo shekaran jiya rubuto tambaya ake rubuto tambaya ake a za a yi hijira a ba za a yi hijira ba a za a yi karatun boko a za a yi demokradiyya tambayar da aka yi tarboto wa tun da zo kenan ni kuma ne banza da ku da gangan dan in karanta muku abin da zai amfane ku sama da wannan kila ba zai amfane ku da yawa ba ma'ana inda na biye muku akan maganar hijira da demokradiyya da karatun boko da da na zo abin da muke kenan kuma dole a rabu gida biyu wadansu ce sun yarda wadansu ce su yarda ba wannan rabon da aka gida biyu ba sabon abu bane shine abin da kuke cikin wata shida ko wata bakwai baya da haka babu wani ci gaba kenan ban haifar da komai ba na zo na samu abu a yadda yake kuma na sake barin sa a yadda yake amma da ne shiru na manta da ku da muka karanta kitabun jana'i muka zo muka karanta kitabun zakati wa zai iya lissafa adadin hadisan da muka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba komai cikin hadisan sai ya ce ana bi hore da kala kala rasulullahi sai ku wannan hasana ce min hasanatiku sallallahu alaihi za ka faɗa din sai ka aka ce mafi ribar mutane a duniya masu karanta hadisin manzon Allah domin ko da ba komai da za su a duniya sai sallallahu duk motsi kaɗan sallallahu alaihi wa sallam ba riba da ta wannan ko in ce tana daga cikin riba mai girman gaske to shi sa sai ne shirin ku je mai tambayar demokradiya ya je ya yi yi kare in ruwansa mai tambayar boko ya yi boko kare boko waye mai tambayar kaza mai kaza mai kaza ne shiru na kyale